yayin da hankula suka fara kwantawa kuma aka fara komawa wasu garuruwan da aka kwato daga hannun maharan boko haram yanzu haka dai mazauna garin mubi da mai da suka komo. na fa bukatar a kai musu kayakin masarufi da kuma da asibitocin da ke yankin haka na ma sun bukaci da amedo da layukan sadarwa eh to muna so dai jami'a dai a dan karo a dan karo mana jami'an tsaro din don saboda muna gaya wa jama'a mu su dawo kuma yana tafiya yanzu ma muna kasuwa mun bude kantuna gwamnati da ta taimaka a turo jami'an ma'aikatan asibiti don saboda a samu kwanciyar hankali dan yanzu mutane mafi rinjaya wanda suka gudu suka tafi nan mafi rinjaya sun hada shi lafiya mutane ba lafiya yanzu aka kemis a cikin gari wani magani da yawa zaka nema babu a kemis amma a taimuna muna kira ga gwamnati da ta taimaka mana mu samu ainihin natsuwa a asibiti kuma mu samu network yadda za mu kira 'yan uwanmu wanda suke wani guri a cewa an samu zaman lafiya a dawo zai kira wani daga waje yawa kamar muna da yan uwa a gefe gefe mm. in har ba network din nan in ya ji a rediyo zai dauka ko yaudara ne kawai amma akwai network za ka kira mutum cewa wani gari an samu zaman lafiya yanzu muna cikin zaman lafiya alhamdulillah da kanmu muna taimako wani kira akwai wa yan mobi da suka gudu musamman masu kuɗi da hannu na su mu muna roƙon su su dawo tun da gari ya samu zaman lafiya kowaye ne ya dawo muhallinsa ya buɗe kasuwansa don ba mu da matsala a mobi yanzu ba mu da muna jin daɗin haka to kuma Allah ubangiji mun gode wa Allah mun gode wa ma'aikatan da suke taimaka mana da suke zagawa sojojin da muke gani da to sai dai kuma kawo yanzu ma akwai wasu gawaki bakin da ke yashi a kan titin Ahmadu Bello a cikin garin Mobin lamarin da ka iya jawo barkewar cututtuka ko da ke hukumomi a ja sun ce fasun sun dau mataki. Alhaji Haruna Hamanforo da ke zama babban sakataren hukumar kai dauke na jihar Adamawan wato Asema ya ma bayyana irin matakin da za su dauka. Fi sabillahi za a yi iya matukan kokari a yi tallafi. Mun ji waɗanda muka same su mun ji kokansu mafi yawanci magunguna ne suke bukata da abinci Ah, idan na koma wannan assessment zan je maza in sanar da waɗanda hukumomin da hakkin yara ta su suya mutanen nan lokacin gaggawa ah, mafi yawanci dai kaji su din mun zo ne da mu gane ma idanunmu sannan mu san irin taimakon da za musu wanda kuma insha Allah za a yi kawo zuma dakarun soji da kuma 'yan sa kai na maharba da kuma 'yan kato da gora wato civilian jet sun ma nausa garin micika da shi ke cikin yankunan suka fada hannun mayaka na boko haram yayin da ma jama'a kuma ke fatan allah sa wannan nasara da dakarun sojin ke samu karkashin kwamandan da ke kula da fafatawan kwanan allah jibrin abdullahi ta dore ibrahim abdullahi azizu sashin hausa na amurka daga mobi a nigeria.